To a gaskiya yau dai za a ce taron da aka yi tsakanin shugaban kasa mai barin gado Goodluck Ebele Jonathan da Muhammadu Buhari wanda ke jiran gado tamkar za a iya cewa rantsuwa ce kawai ta rage kafin Buhari ya fara gudanar da aikin shi na shugaban kasa saboda kusan za a ce yau an damka masa kundaye wanda ke kunshe da duk madafan mulkin da zai amfani da shi wurin gudanar da Najeriya wanda daman wannan bayar da kundayen nan ya kunshi kamar a tattaunawar da aka yi da tsare-tsaren da aka yi na kwamitocin da ke sa ido a tsare-tsaren na beka mulki din tsakanin gwamnati mai barin gado da mai shigowa yanzu a yau ne gabansu aka miƙa waɗannan kundayen ga jiran muhammadu buhari inda shi muhammadu buhari ya nuna gamsuwarsa da irin matakan da shi shugaban ƙasa ya ɗauka na cewar ya amince da an kada shi a zaɓe wanda ya ce wannan shine abu na farko wanda za a yi la'akari da shi a najeriya a tarihinta domin ya kawar da tashe-tashen hankula da fitintunu daban-daban da za su iya kawo halakar eh, rayuka da dukiyoyin jama'a. Kamar shi shugaban mai barin gado wato Goodluck Jonathan me ce a wajen wannan taro? shi kuma gullo ebelo jonathan ya yi amfani da wannan damar wurin gabatar da bayaninsa akan irin nasarorin da ya samu a mulkinsa na tsawon shekaru kusan biyar ko shida inda ya ce an samu cigaba a fannin ilimi da yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa da sha'anin noma da gine-gine na muhimman ma'aikatu ko masana'antu ko ofisoshi da tsare-tsare na mulki wanda yake ganin cewa shimfiɗa ce mai kyau ya yi wadda za a zuwa tsora daga gare ta. Umar, na fahimce ka dai babu wata alamar tangarɗa da aka fuskanta a wannan shirye-shirye da ake na wato baiwa shi janar Muhammadu Buhari gwamnati kenan. Eh ga alamu kan babu wata tangarɗa ganin cewa an ba da waɗannan kundayen mulki ba tare da Muhammadu Buhari ya nuna cewar eh, zai manta da abun da shi eh, gudu Ebelo Jonathan ya yi ba na cewar ya karbi an kada shi kuma ya kawar da fitina a najeriya amma wannan ko zai hana a binciki gwamnatinsa wani abu ne na daban ganin cewa tun jiya shi gullon ibel jonathan ya nuna damuwarsa da fargaba cewa za a yi bincike bincike hin nuna cewa ya kamata in har za a yi bincike to a bincike duk gwamnatocin baya ba wai tashi kaɗai ce za a bincika ba shi kuma Muhammadu Buhari ka san bisa ga tarihin shi da irin alƙawuran da yawa 'yan Najeriya an san mutum ne da ke kyamatar sace-sace ko ta dukiyar jama'a don haka duk inda aka yi ta babu alamar cewa zai iya kau da kai ya kyale a sha kuma a manta. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama.